kwarai kuwa ina zaune cikin tashin hankali shekara ita tuwa a ciki ita ma a jefa ta kenan aminu alaikum assalam a'a halima san da zuwa bari mu baki a'a a'a yi zaman ki ba zama bane ya kawo ni ka shedin mijinki na kawo miki ka shedi kuma ka shedi jiya na zo ina tafiya a biyo ni a hanya ake min dan kira ake min fito iya min sigina ikon Allah kin ji ba haka ma kwanaki fa yayi mini fa ce jarama ce ta kaki biya ka sha ka yi Ka kana min sigina ka min fito to mun ban da abin ki kin ce ya sha yayi kas wanda ya sha yayi kas ina yi kai ma ka saka shi a cikin layin mutane bari ka lissafa shi a mutane wannan wannan abin har ma ke zai bata miki rai ai ko malam ba zai wannan addu'a ba dan ba zai shiri ba abu ka gane ta ba eh, Halima ce fa ta gidan liman. Baka gane tan baka je kake kashe mata ido kana mata sigina. Halima ai ban gane ki ba ai. kai to gani yi fes wallahi tallahi kin ji ba fes to ka tabi ka kai wai wata irin rayuwa ka sa kanka a cikin wato a gaba na ma kana gaya mata ta yi fes to na tabbata ka yi abin da ta ce din yau da kin tunanin ƙarya nake miki bi na fa ifaran nan fa ike min fa fito fa jiya ma fa haka isa ta kwatanta mun fa wallahi duk zai aika shaidar manyan yanzu zai aikata wannan da abin da aka taya ba zan musu ba abu ɗaya ne zan musu To ni dai ki masa magana. Gaskiya in ya sake min zan gaya malam. A'a ki gaya wa malam kawai dai dan Allah da annabi muna bara addu'a. Addu'a ba za a yi masa ba, za dai a mun mummunan mataki a kan abin Ai kuma mu. ba a yin ba kuma tun yana siginar a titi wata rana sai a aika aika yazo cikin gida. Addu'an nan kina mai, ƴarsa tana mai Allah bai shirye shi. Alaikum salamu. Abin nufi ai in aka haɗu da watsa tsaya cikin bayi. In Allah ba a yi masa addu'a Allah ya shirye shi ba sai ya shafa a jama'a da yawa. Ya ku ya ku ya ku. Shikenan ya ku. to ya shi ya ce shikenan na tafi to a ba ki dan zauna ba a'a yau wani zamani da man kasherin sa na kawo miki shikenan nagode aiki ma nake a gida na fito saboda tun jiya raina yake a baci to Allah ba da hakuri sai an jima a da malam a da malam an yi ta mai zubar da kuɗi ba kai ba ka gama ta mai zubar da kuɗi kun ba jarma me ne kai ba eh! za Kundila. Sannu ba ma. Yawwa. Baba ya gida. Ke ka taho? Wallahi. A'a sannu da zuwa. Yawwa. Dama. Allah ya sa lafiya dai. A lafiya kalau. To. Zuwa nayi dama in dan gaishe ka. Allah sarki. A kuma daɗa motsa jam'iyya. A'a wannan yayi daidai. Eh, duba da yarinya na ga kamar ta dan hada nan ce bari in dan samo dan abin da za a dan dinga mata farfesu ko da murmure. Allahu kabar. Wannan yayi daidai. Eh, Dama azumunci ne. Dumun na samu a ba ta ai mata farfesu ko ta dan ƙara ne ba To kaga kudin nan na ce babu. kuma kake bi? Eh, wannan kuma in Allah ya ta hakura. Ya? bi? Ka a ban ka ni ka ko mu ko ko ka da ina ruwa na wannan ne a ba ba. kuma ne ne Ana jika muku ta gargaje? Ana ba ku danya. Hmm. wannan gurin wannan gurin to wannan gurin sai a yi anduma kaga larabawa suna yin ministry of rake local government kaga da a ce za su dawo da irin wannan abin nan kai ma kwamishina za a yi maka na rake an rake ma ya ka zama expert kake wannan kankarar eh. Kankarar daga sama ba eh. ai he ka kai dan rake kaga kai ma a'a ba ni kawai ban a baka guri ka bani kawai ya ka bani ban kawai me a ah. menene kuɗi naira dubu biyar da gundura ya je mun kwance-kwance ya karɓe su wannan batu batun banza ne batun wuta. Wala ya, kai ka kawo tahin tahin a rayuwa. ni nan jiran da nake gundura ya dauka min dan rake kudin rake nake jira wai gundura ah! kaga ni wannan zuciya musulunci billahi zai na soke kai ya kuri ya kuri kaga wannan zance zance ne na banza zancen wofi ah! kamar ya zance na banza kai ba kai kaje ka gaya mun kace kudi na suna hannun shi ba ba fa ni na gaya ma ba ba ni ne na gaya maka yawa kana nufin a'a yaron nan duk kudin da ya tattara iba gidan ya sunansa ba dai mudi nan ba gidan mudi yake zuwa kadda yarinya ne yake zuwa kike shiwa wayo Allah na akwai lami cokali mai shinkafa ai nan kike zuwa ke dan bata kuɗi ta kama daki ya shakwara nan ake ba <clears throat> ka ji irin raken da ya karba min dan mi guda abin da yasa na baka saboda ka san ne mutum ya zo da bala'i kuma na gane ya faɗi gaskiya na gane kuma rayuwa ni ban kaga ba dan wannan ba dan Allah ya ba ba dan Allah ya ba kai dan yanko kai kana kana kana kana me da ni fa ban san abin da nake ba kana buga ni ka buga ni nan ka buga ni nan. haka bane ina kake tunanin kuɗi na ba haka bane kaga can ka gaya min na je wancan kantin na fahimci ƙarya kake na zo nan na gane ƙarya kake eh? kace kuɗi suna wajen wa ina gidan lokacin da na faɗa a bauta nake gidan malam abin mudi mudi to nan ike kai kuɗin sa oh, ba dai wajen yarinyar nan ba eh, Allah lami to kalimi hinkafa ne ke ka kuna. Ka san me nake so da kai? Ya ga ka ba. Tunda kai ma Allah ya sa kuɗin ka na nan mu haɗa kai daga ni har kai mu yi kokari mu sai da zamu karɓi kuɗin mu. Wai in haɗa kai da kai? Eh. <laughs> Aba ka san kwana nawa ne na bin wannan kuɗin? Kowa tashi ta fushe shi. Hmm? Ni amini na ne baban yara. Hmm? Zan sayin da zan. Hmm? Eh? Baba, an kwaye dan mu da ke haura eh. wannan. Me kake yi ne? A'a. Me kake kai? ya ni daga na yanka mara ke nake kokarin ya tafi ka ce a kai irin ga madata mutum kai kadai karkani shi kariya kake ni ba na kibin siga wadda ne kariya kake me a cikin eh, me a cikin ya kake ni ma kai ya haka ha karka ga mun kuɗi ba ka bi ka eh, zan na na sake jin kariya kuma da kai mun za mu gama ma giya eh? mm. au dan giya ne kai ah, ba na ba kallo ba dama akwai tv center da ake gidan giya na da to yanzu ma akwai tv center um, kai ka ba hankali mm. na ji an ce dan wanda Allah dan fara taso da shi na unguwan nan taku mm. iya kokarin zai sa famfo a kofar gida ku kuma kuna kokarin ku hana shi to dan Allah da annabi in dai mutum zai abin arziki ku ringa bar shi dan Allah ya taimaki talaka ba bin kita sana'a sa ake hiwancan din in ka duba sana'a sa ba yawa dan Allah ka ba hankali da Allah yawa kar ka ka san hi rayuwa eh. haka ba Allah ne ya kwakwata wayo Allah na ka san ga da asara ya kwakwata Yeah. sannu baba yawa yaro sannu baba ya gida yawa ya gida lafiya lau to ma dalla a'a al'amura a lafiya lau wallahi ma dalla ma dalla ya mutane gidan lafiya lau lafiya lau to ma gidan lafiya ko lafiya lau to ma dalla sai na zo a'a ikon Allah ya yi mantuwa gashi nan ya adabu kowa kuma ya cuci kowa bai kyale kowa ba shi ganin kowa da gashi gondira ba shi ganin kowa da mutunci gondira gondira <laughs> gondira <laughs> wani ya haɗu abu wannan ya na haɗi rabi na fi ɗami ba na shanye duka ma ina jin da gafara hanya ga ruwa baba an gafara hanya ya tawo ruwa baba babura a ruwa ruwa kuma ga ruwa ruwa ruwa ruwa ba shi gida za gida hmm. ina ne gida kai baka san gida ba waye bai san gidan mu ba ah, ne a me za ka bari ba da ɗari biyar imama ba a a'a ya hankali kakka ya ga mun tudu ya hankali ba Thank you. Allah ya kawo mu wannan wadwa gaba da yawa take ko nan gaba eh. in an ka ɗau mutum kowa ya san ciwon lafiyarsa ka daina shige da fice ta tsakanin motoci in ka kashe ni kayi wa mutane asara Bari biyar ce dai gata umma ta gaida aisha za ta ji a'a kai bai haka bai haka ruwa kuna fama kuna fama gundira gundera gundera gundera gundera gundera gundera charman dudu charman dudu yau malam dan Allah dan taimaka ka dora kayan nan to insha Allah ya tsokani kowa na sunan ki na min ku? to aninya na min Ko kama mana. kama na. Ya? Ah, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera. kirki. kyale kowa ba shi ganin kowa da gashi gondira ba shi ganin kowa da mutunci gondira gondira gondira gundira gundira gundira gundira gundira gashi nan gundira gundira gundira gundira gundira ya taho gundira me ne haka Daudu lafiya me za ka yi ne haka a ruwan wankan nawa zauna zauna ka san abin da za a yi gida ka leka ka gani su waye suka biyo shi su tsokano haba uwar audu audun ne baki sani ba audun za a faɗa miki halinsa ai yadda ya taho a su kwanan nan Allah mai gida na gaya maka akwai magana akwai wanda ita ko suwaye sai dai su hakuri wallahi ko suwaye ai hakurin za ka yi hakuri da wankan nan ka leka ka ba su hakuri tun kafin su shigo mana cikin gidan nan wannan dan wata sai ya sa fa an nemi a toya mana gida ka leka maza mai gida to Audu dai ko yana mace dai ni wakilinsa ne dole in yana rayu ma wakilinsa ne bari in je in gani su waye su Allah ka ba su hakuri ka eh, kwantar musu da hankali ka ba su hakuri kai wai me yake da muka dai kai ka tashi A'a ba ba kanka je fa. Kai na je. Kar ka je fa. Ka dawo. Eh? Kai ke nan kullum. Salamu Wayo! La ilaha illallah. Gundi da bai bar kowa ba. bana na son ka gundura dan Allah dan annabi ka gyale ni jin amsa sani nake so na gaya ya ni na tsane ka mai kaunar mai kaunar ka ma na tsane shi ke ke ke jiki Uyo ada. ka biyo ka biyo ya ya ya sannu baba ina gajiya lafiya lau ya lafiya dan <coughs> madalla <coughs> idan ana magana kuɗi ba a ajiye yara a fita da gurin a ni fa dama ba wajen ta nufi yawwa in ji a san maganar da za a yi eh. a turo manya a yi magana a wurin nan ko mai manyan kuma wa za a turo mm, manya yau wanda ya wuce wannan kuma <coughs> wannan na mai wani tuna na wani naka ne mm. to in dai magana aure ce ba shi ka turo kowa ba wai ka turo kuma gaga ka a kace kenan dai magana aure ce na baka ita mu danne boss mu shaki sai ka kace shi a a ka ji komai kullura yarinya ta zama taka na gode baba da da ne ma sai in ce shiga da kuta ba damuwa a a mama mun ji na yawa ba aiken ka zan ba eh kai babba ne eh eh ka karfin haka da Allah sallahi na a mata ki mai kyau a shiga da ita karka ta komai mm. karka ta komai na gode a a abu ba yaro in taya ka in ce aka ce a wanke ta ma sai a wanke ta a ah, eh! ah. in taya ka ninki ba komai haka da mu yaro na gode ba wani abu na gode kai jirin angwanci an gama yawwa an gama a gaya mata yana gaisuwa ba komai mm. in kin san wata ai baki san wata ba bai bari kowa ba gundi da bai kyale kowa ba bai bari komai ba gundi da bai bari kowa ba gundi da gashi nan gundi da iskanci eh hmm? labari ne haka labari ne da ni labari ne yanzu da ni da ni mai dumi dumin sa bani bani ina sahura yar gidan na san ta ne wacce zan aura ka ce budurwarsa ko to labari ne da dumi dumin sa ina ga maka hmm. eh. can na jiyo labari za a yi eh. yakin sunkuru za a yi fita sauri za a fita asaba eh. <laughs> za su gudu da ita da sani la ilaha eh da sani na ah, ga ka sha ta ƙarfi ƙarfi a bari ya wuce ah, shi ke kare ban wani shi ke ban wani shi muje to muje hima ta kai kama hi sha ni ma da kamanin bandaru mhm. mai ban da karfin ka ba a'a kaga ka muje kafa mana hanya yau ah kana ciki ina ciki wallahi ai ina ciki ina ya eh lafiya dai wallahi madalla madalla sai ka gani kuma ai tana nan ai a ba shiga zan yi ba ko akwai ko akwai matsala a a lafiya lau wallahi madalla lafiya lau wallahi ba shiga zan yi madalla abin da ya kawo ni eh ka san shi lokaci ne eh yan kuɗin nan na wurin da zan karɓa saboda lokacin a faisu yayi kuma yayi da ba sai a da sai a sanar da ni ba ai sai a sanar da ni a ce ah, kudin nan zan zo in karbe su ai dama yanzu yanzu ba ka sani ba dama dama yanzu nake zo ga ma ba to to ba matsala yanzu sai a dan daga mun ba sa ka san gwamma ka kai irin wannan kudin ka kai su mu aje da ba za a taba su ba yanzu Allah ya yarda nan da dan wani lokaci zan je karbo su sai sai baka a baki aka aje kwana a ah, wannan inda na ma'ana ya yahu wanki ya hau wanki ka san ka fita kunya shine shine girma ba haka ba hmm. dan Allah da Allah eh kar ka bari abin da ya wuce ni a a sauki haba haba Allah kiyaye ya da ya karko wallahi ba sa cikin gidan ne yanzu inda na kai su ajiya shi baya nan yanzu baya nan ka bai ke ni na bai ci da Allah kai hakuri eh shiga in ba kai na rantsi na rantsi da girman Allah ya wallahi ba san cikin gidan nan in na ajiye annan kunya za a ji sai na kai su ajiya a yi hakuri na da dan wani lokaci sai sai sai sai sai ko ka zo maza ka maka saboda sai baka ajiye ba a a saboda dai a in kana zarginta kaga ba taba gyamu ba billahi lazi ba na zarginta ko da ma kai a gyamu guri yawwa to shi kenan madalla to yasa samu sai a bari sai an yanke kiwo wallahi gobe ta sakuni gobe gobe sha Allah ba an wuce an gama na dauka ai saboda aje ko za ka yi amfani da jan in ba dan ma abu ya zo ai ba zan ai ba zan zo ba to ba ma Allah kai mu goma goma zo ka zo goma Allah kai mu da Allah ka gane ko ka ga laifi na ka ga baki shi yake kauya eh kai kake zo goma safi insha Allah zan bugo sammako a'a kai dai a baya da na Allah na maka Allah eh. ba ka shiga ba haba hmm. ka da ajiye kudin a gida taba zan yi gidan William amma yanzu da ba ma zan shiga ba gidan tambaye kudin zan a bani su yanzu yanzu nan Salamu alaikum. Wa alaikum Kai kai kai. Yaya? Menene? dama <laughs> Daga ina? Ina wuni. Yana gidan Na gajiya. Ban ganta ba. Ya gida. Gashi ka zo ka same. To madalla alhamdulillah. dama daɗin da na ji da na zo na same ki shine dama zan gudanar da wata magana ce muhimmiya saboda na ji wa'annan wanda wanda kuka baya wanda yaron nan yake son yarinyar nan na ji alamun suna kishin kishin wai za su tashi su gudu za su koma wani ƙasa ko wani gari wai binni saboda haka shine ne amfani da wannan dama ni kuma na kawo kara gida saboda kuɗaɗe na da suke kas. sallallahu sanyi kalawa mai ta kaba ta bada waka kai wai kana da hankali ka taso gandar gandar gandar ka shigo min cikin gida Ina ruwanka wata yarinya ce ma tukunna. Yar gidan nan kuɗaɗe na da suke kar. A ina kuɗaɗe da na bayar. Binne su kai koko ka shukawa kai. Bayan wani na je na tarar mahaifinta na ce masa ga kuɗin zance ina son yarinya ya ce to. Kuɗin zance. A kuma a kawo kuɗin zancen yarinyar gidan nan ban sani ba. Sha'an nan. To ka dakata in gaya maka ka fita harka ta. Ka fita daga ido na rufe. Ni da ma ban shiga harkar ki ba harkar babanta na shiga kuma na shiga harkar yarinya. Kin ga <laughs> To duk da kai da shi idan taron kwaram da hama ne kai. Ni ba ita bace. Ni in gaya maka mota kata ko bata taba faduwa da ni ba dan haka ka tattara kananan iskancin ka ka fice min daga cikin gida idan kuma ba haka ba wallahi yanzu zan maka taratsi a zo ihu ga kwarto ko kuma ga barawo. Duk a in ma kin hun kwarto kowa ya san ta ce ke sai me? Kai kai kai. <laughs> Ah! ka ta wajen gidan uwarwa. Ta ina na zama sirkata. Ta nan gidan. To kai ko aure zan bayar na baka? Ko ya fito Fito, fito. Ko a ta tana cewa ai ba zan aura maka ita ba. Shikenan shikenan ta wuce. Ta kare magana ta wuce. Billahi lazi yanzu zan ce a zo zaka turmushe tsohuwa. A bar zancen haka, a bar zancen haka. Fita! A kamar ya. Ai za mu. Kai. Ki dai dan kanki. To da dan kanka mutumin kwata. Ka ji dadan Allah da Aniyar mo da taburanda. Eh, aniyar mo da tabulere. Na yarda da wannan. Haka ji da. to ko aure nake barwa ko a tata na to ya kai na baka kana da bagana wani omo omo kai ka ji mutumin kwata za mu gaure da baban na ta bari ya dawo Thank you. amma wannan al'amari ya faru eh me haka ne me yake faruwa ne yaron nan ya sa kai ma duk ka zama wani firgitacce ka birkice gaba daya ka yi can ka yi can ka yi can a hakuni ce fa a cikin gidan nan ko menene kake da bukata ni ya kamata ka ce wa ina kaza hmm? amma sai can kake kayi nan kayi nan me yake faruwa ne wani abin kake nema kuɗi nake nema uwar audu kuɗi kuma kuɗi dubu talatin aka bani saboda ana yabona an yadda da ni kai ko ina ka samu dubu talatin naga ko jiya sai da na cika ma kuɗin cefa ne a gidan nan a jiya aka bani uwar audu dubu talatin na ajiye a cikin ragaya a cikin taskira amma kin ga kadda but sama da ƙasa na nemi kuɗin nan na rasa ya zanye ne uwar audu yanzu kuɗin a cikin ragaya ka sa su amma ka zo kake ta leƙe-leƙe shiga ban ɗaki shiga can shiga can a ragaya ka aje a ragaya zaka nema kamata yi tun farko da ka zo da kuɗin ni kai mun bayani kayi ajiya amma baka gaya mun ba to wani audu baki ji ba abin da hausa suke cewa suka ce idan raƙumin ka ya bata ka duba akurki ma ye baka duba murhu ba da Allah ka kibata min rai ke ina faɗa miki bari ki wallahi duk wanda na samu da hannu a cikin batan kuɗin nan ran sai ya baci wallahi ba zai ji da daɗi ba to ni ban san abin da ake ba kai zo na da audu kuɗi muke nema uwar audu ko tambaye shi dai kuɗi muke nema dubu talatin ɗin audu wannan ba wai abin tambaya bane a gona Ya ku kuka yi abin ku kuka yi ban sani ba ba wanda ya ji a da ni da shi da kai yanzu da ka shigo ba daki zaka wuce daga shi sai ke sai ke sai shi ku bi ne ba abin da ya hada na goyi da gwalo saboda haka ban ji ranar da ban ji ranar da ina ta shiga ɗakin ta ba ba zan ji fitar ta ba saboda ban ci kasuwa barin fa ba za ta ruguzo mun ba war audu te kai kai kai kana ubanka ne eh. ka taimake ni ina kuɗin nan suke da na bada aji da na aje dubu talatin satan ma aka yi satan ma aka yi ni zan je in samu mai gari a haɗa marayun garin nan da ƴaƴansu da jikokinsu da kakanninsu da duk wani abu da ya shafe su su kawo kuɗin a yi karo karo a biya ka kuɗinka amma da farko ya aka yi aka samu kuɗin kai da kake cewa baka da kuɗi kai da audu hmm? kalle ni da kyau kallon ka ne ka san Allah ɗaya ne dama ai Allah ɗaya ne ai da ala ka ce zai nuna ma ala guda ɗari a cikin mu ma akwai ɗaya kai dan ka ne hmm. ka duba girman Allah ka faɗa min ina kuɗin da suka shiga ɗan auto hmm? baba dan ka ne eh. ka duba girman Allah ka kyale ni banci nake idan ban yi mugunta ba eh wallahi zan yi mugunta ba zan sai da gidan a siyar a kasa kuɗin a bani nawa ina da abokai na koma zama a cikin don dan ka ce zaka sai da gida mu zaka tona a asiri kawai duk su mutanen duk mutanen suka tsallake duk jama'a garin nan ranka ta kaf suka rasa wanda za su ba ajiya sai su baka ajiya kana da fitinan nan da a cikin shi dauka to su waye a gidan nan daga ni sai kai sai shi haka ne amma kin fi da sanin halinsa ah. ke kika goye shi ni kadai na haife kika rene shi hmm? kika zauna da shi in fita in baki da shi dan audu dan audu idan ban shigo cikin nan na dankare ka ba Allah bari ta da kullu ina da abin yi ina aiki na war audu war audu wallahi za a daure na kan kudin nan Allah za a daure to ga lallaba shi za ka yi ku yi kuskus ka lallaba shi kai tunda kana iya biye mai ni ba zan shiga harkar nan ba kai ku kuskus da shi ka lallaba shi ya gaya maka inda kudin wasu dai tun tsoron da mu je ciki maganin masifa ce na fahimci rayuwa ta bana sadaka shi yasa duk wasu masifa suke fada mu dan Allah dan annabi ayi min hakuri wallahi kudin nan kaddabu na nemi shi na rasa wato kana bani mamaki eh. na yi gudun kunya zaka jefa ni a kunya ba fa za ta yi ba ta sa na dauki kudin na kawo maka saboda ina ji a ya kunya za a ji kawo kuma ashe na yi gudun gara na fada zago ni kai na abin da yake bani mamaki ne ina zaton fa ko gara ce ta cinye kuɗin gara to in ba gara ba kuɗi a gara a ragaya a cikin taskira a neme su a rasa hmm? abinda nake so da kai tunda Allah ya sa wannan kuɗi na sirkin ka ne ka tashi mu je kafa da kafa ni da kai mu je in taya ka bashi hakuri a'a da saki wallahi da saki yanzu sai ka tashi mu je gurin yan hizba a yi rubutu ka fito min da kuɗi na yan hizba eh alhamdulillah abin ya zama biyu ban gane abin ya zama biyu ba shi shi ma kuɗi zo ka shi wani din eh. to kowa ya ko ko na Allah zai adana shi amin adana kuɗi dai ni nawa jiya muka yi alƙawari da kai kuma jiya nan ta wuce gashi har gari ya waye har rana ashe ka gaya masa kenan hai zai bani mullahi tallahi kuɗi nake gaya maka ni nawa ni ba naira dubu biyar haka ya tura ɗansa to dalla na zuwa ni talatin ne kai ku biyar sai ka bari sai na gama da talatin sannan kai magana biyar shi ba rance bane shi ajiya ce kai bari gaya ma inda talatin take sai an samu biyar tukuna kafin ka samu talatin to na ka bari a gama da biyar tukuna to biyar nawa ce a cikin talatin biyar biyar eh. kai zaka lissafa da kanka ba ni zan lissafa biyar biyar nawa ce a cikin nace kai zaka lissafa ba ni zan lissafa ba adam ne zaka ni mana ina kudin eh ina kudin nan wallahi ko gara ce ta ce gara to ni ban sai ina ina ka zo mu je ne ba ina kudin na a karanta a rubuta wa zaka zuwa shi billahi lillahi nan kai to wallahi ai kana nema a wata maka yanci kar ka je gurin ma'ayin sanda tafi gurin yan hizba wallahi za ka yi abin kunya eh. magana abin kunya ba sarkin naka za ka ɗauka ka kai ka kai ka kai wajen hizba dan kina warai kwa ban ganta ba saboda dan giya ne kai saboda ah! mm. akwai alaka mai karfi tsakaninku ai yaron wajen ka. Eh. yaro gundura dan ba ma zan kira shi dan audin ba ai har kuɗi ya ɗauka ta kanas ta kano ya kai wa wannan bawan allah kuma akan neman kyarsa kuma ya bashi a'a ba tantan aure aka zo bin yanzu Eh. zancen kuɗi na nake yi dubu biyar ɗin da ya karɓa naka ba dubu biyar ba ita ba eh. naira dubu talatin lakaɗan ba ajala amma ni ta wata rakawa ne wacce na baka kai a kai fa ka san zancen ya baka kuɗin nan ya kai to ka yarinya ko a lokacin kana kan abun ne a na na na da wai tsaya tukuna wai shi gundiran dan na wa dan audu shi ya dauki dubu talatin ya kai ma yana ko kai magana aure tsakanin ku da shi wallahi yaron nan kan sai ai na shafa wani talatin ikai eh, talatin kai dan biyar biyar eh a kudin da na ba kalle da su ka kamun ai kai ma ba a da ka kamun ba kudin tsaya ka ji na'am na'am yaro da ije zancen aure je mu wannan bata shafi babu uwanka sai daga baya ka ji maganar nan kai kake wannan magana kamar ya zai gaba zai ji ya mana wai wai kuɗi ya kai maka kuɗi dubu talatin kuɗi ya kai dubu talatin na ce kuma na bashi yarbiya aya ya ya kai maka kuɗin a jaka hankali ba ka yar biyar biyar yan ɗari biyar biyar ɗari biyar irin inda ka bani a ɗari biyar biyar nawa ka ne ah, ba a bakalle da ka kuɗin ba kuma dubu talatin wai mala audu na'am kana nufin jaya ja ya kawo ai ja ya mayar kenan laya ce ta yake rubi alhamdulillah amma yaro ya kyan wallahi yaro ya kyan kai to kudin ka da ka kawo ka aje su ne yaron nan ya dauka ai kai ma ka bulbuli mai kai ka bashi kenan ni eh. a ni ni ni na ah. san an yi wannan an da ni magana aure yaro ya ga dukiya a gida kuma shi yana ganin ya tasa ni dadin da yaron nan ma ya kyauta da bai je yayi shashinci da kudin nan ba ya dauko kudin nan ya kai yanzu yaushe za a sa ranar auren nan ba rana ba ba kai ta ba wallahi ba alquran ba kai ta ba ai ba da kudin ba ni ba kai mun kudi a ce kudin wannan kudin ba ne sai ce a a mu yarka dauko na gaskiya me yasa zaka ce ba rana me yasa saboda ba ba a ce mun mm, mm, amma dai ba kai ta dai ka fata ina zuwa ina zuwa wannan ai ba zancen ka bane don Allah zan ma tambaya mm-hmm. kai yanda muke da kai eh. duk cikin mu nan ba za ka yi aure da yanmu mu ba na riga na abin nan a ah, tambayin ne ba za ka iya aurarwa ba da wannan wannan kudin kunya ne kai me wai kudin kunya eh wai me kai ka janye akan eh. magana auren na janye ba magana janye Ida da kudin a ah, da kudin in ya janye ida da kudin eh dawo da kudin sai a dauka a baka gaskiya ne eh ai shine mun kace ba za ka ba mutum ba ka ba kudin sa wannan kudi eh. gidan William eh can ka kashe su ah, mala'udu naira dubu biyar ta waje na eh. daga yau na ne da can na fara jefa gudunmawa ta a cikin harkar auren eh, alhamdulillah ka san dubu biyar ɗinka eh. wallahi ina tunanin akwai wata kyalla ba ta jin magana na ɗauka ita ta cinye nace za mu je ne da kai yanzu yanka ah, ko ma dai ya ne ni na fara sa dukiyar <laughs> ni ma na fara sa gudunmawa ta dan kai dan mu ne Allah haka Allah tabbatar da alheri Allah haka wato ka san abin da ya faru mm. wallahi matsalar da na fuskan na tsinci kaina akan wannan abin akan wannan ya yaro wato wata rana ne aka min walakanci akan magana haihuwa kai kai zo kai zo da Allah ka shiga gidan nan ka ce ana sallama da sallama ai na kai an ce kallon dade kai sallama fa kawai zaka yi an ce kallon dade an ce zo nan waka ni zaka ci an an kawai ka shiga gidan kai sallama zaka zo ka ni zaka rena hankali na ce ni ni zaka faɗa haka ni zaka faɗa haka eh ba kai kuka Kaiwa. bani Haba Audu. Ya za ka ma yaro da duka me maka? Haba Maniru. Yanzu kaman wannan yaro. Wai in ce in aika shi imin sallama da sallau kawai. Amma sai yaron nan ya ce wai wai aikinsa aka wai sauri yake. To ni na aike shi kuma na san aiki na yafi naka muhimmanci. To. Maniru wato tarbiyyar da kuke koya a ku kenan? Irin tarbiyyar da kuke ba su kenan? A gari? muna manya a gari to ko kai ba zan aika ba maniru idan ta kama za ka iya aiki na ni fa na lura da kai fa auda a garin nan kowa ma ya sani tunda Allah bai baka haihuwa ba ka ɗauki tsana ka ɗora wa 'ya'yanmu to in haihuwa za ce kai ma ka yi mana kai dai na lura a haka zaka kare ka haifa ɗa ko ɗaya a garin nan ba saboda ka bi ƴaƴanmu kana bakin ciki ka sa musu kahon zuka inda maye ne kai ba ma san ya ka yi ƴaƴan nan ba mu je ni kake faɗa wannan maganar maniru haihuwa ya Allah ne yake bada ita ko haka ba ƙari ba za ka haihuwa Allah ta. ji ka faɗa haka ba ne ya Allah Allah mu bayan ka ne kai ka halicce mu Allah ka san halin da muke ciki mun daɗe da aure ni da iyalina ko batan wata ta taɓa yi ba ya Allah Allah ka ba mu ɗa kowane iri ne Allah Allah kowane irin ɗa ne Allah ka ba mu haba mai gida wannan wace irin addu'a ce ka fuskanci ubangiji da cewar ya baka kowane irin ɗa wannan bai kamata ba zile hmm? zile inda kin san walakancin da aka yi mu da kin san walakancin da aka yi min a waje da sai dai ki bi ni da amu amma ba za ki hana ba ai ko ba zan bi ka da amun ba kowane irin wulakanci aka yi maka ai sai ka fawwala wa Allah yinsa yadda fa so ya ganka haka zai ganka Hmm? amma ka zo ka fuskanci ubangiji kana ya baka kowanne iri ya zo ya baka fitina ta zo ta dame mu ko aljani ne Allah ko aljani ne ko wani iri ne ya Allah ka bamu ni dai ba zan haifa aljani ba ni kuma bana son kowanne iri ni nagari nake so to fa ba zai yi ba ni wallahi ba zai in zama yanke dangi ba har a zo ana mun gori a waje ye kakar kakata ta haifi kakata ita kadai kakata ta haifi uwata ita kadai uwata ta haife ni ni kadai ni kuma a ce ban haihu ba na zama yanke dangi ai kaga tun asalin farko ma ni an kware ne domin ni yar dangi ce hmm? gayya ce da ni gaba da baya amma na zo na haƙura na zauna na zuba ikon Allah idanu ai ni ya kamata ka tausaya wa ma amma ka zo kana irin wannan furuci to ke a dangin ke kin zama shura saboda na hada da kai ba saboda na hada da kai ai haduwa da kai ne ya haka duk dangin naki ba gauro bane gauro ne fa haba da ka gaji ma rashin ƴaƴan kuma ka zo kana wani a baka kowanne iri haka ake ba sai ka hakura ba kamar yadda su ma kakannin naka suka hakura ni ba zan hakura ba Allah ni na roƙe ka ka bani da kuma wallahi ba zan ƙara aure ba da ke za haifa ni dai ba zan haifa aljani ba sai dai ka nemi wacce za ta haifa ma kowanne irin takadari amma ba ni ba haba ba zai yi wannan bai kamata ba dole ki rufa min baki wallahi in ba haka ban buge miki baki ni dai ba zan ce amin ba wannan addu'a ta Allah da Allah ba zai karbe ta ba Allah kai ne Allah Allah kaka ba mu gagara ta dame mu Allah kai ne Allah Allah ka san ka san bukata ta Allah Allah da ne ko wani iri ne Allah ni dai ba amin ba Allah ko wani iri ne Allah ni malam ba zan ce amin ba shine naji na tada hankali na Allah kuma ka san maji roko ne hmm. na rika roƙo Allah ka bani da ko dan kafir kafirin ne sai baka dan iska ka gani a'a kakkamin haka yo ban kan maka bai waka to danka ne ba dan dan Danka ne ba yar ka zai aura ba ai na yi kuma ni ah ni ba zan ma dan iska da dana ba dan iska yi mana ba zan ma dan iska ba zaka iya ba dan giya eh? eh ai ni kawai ni dan giya ne ni a to oh, ba gudun ɗan iska wani ɗan ya? Ni yaron nan inda ya mun kai da bai je ya sha ruwa da kuɗin ba sai ya ɗauka ya je nemo yadda zai mai da kansa. Ni ma William ne ya karɓa. sai ka can karkata yanzu ni da yanzu abin da nake so um, mun addu'a yaron nan Allah ya shirye shi in ba mai shirya bane Allah ya kashe shi a a sun zo ba a ah, internet ni sun dawo ba um, kana ji eh. ka daina zancen 30 din nan ba kuma yarinyar nan yaushe zaka ba da yaushe za a wallahi ba rana wallahi ah, wallahi baka isa ba wallahi mu je ma raka eh, ba sai ka raka shi ba ah. je ka je ka je ka je ka eh? je ka dai to me zan ba je ka dai ba rana wallahi da rana to shikenan to me zan ma in naje in yi tafi ka biya wannan shashan sha waye wannan lafiya uwa uwa in ta dauki jariri eh. wata nauki a cikin ta tara to shi ba sai da shekara biyu da rabi dan baiwa ne kan na tafi kan baiwa ne wallahi aka haife shi sai da yi duku kuye dum eh to amma ya kaga basirarsa da taka ina ta fi hankali ba ina 30 din tukuna 30 din ka tana eh. gidan William mu je in hada ka da shi William eh kai ka fada. ni na fada.